والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muriya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'imarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka ah, a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina jira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbatin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bismillah ta'ala za mu ci gaba daga da muka dasa aya a jiya cikin surat tauba aya ta 67 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنافقين المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤمنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عاد ورضوان من الله أكثر ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى ينشئ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن الله إن المنافقين هم الفاسقون الله تبارك وتعالى يكي دمنا فكي مزا دمنا فكي ماتا بعضهم من بعد ساشن سو نادد ساشن سو أي سنة انتصادي زوا دجونا babu bambanci a tsakaninsu tunda sun yi mahada a cikin kafirci sun yi mahada a cikin wannan mummunan aikin bayyana imani da kuma ɓoye kafirci wannan ne annifa da haka sashinsu na daga cikin sashinsu domin wannan ishtiraki da suka yi sai suka zama majibintan al'amuran juna malama suka ce a cikin wannan akwai ishara zuwa da cewa babu wilaya tsakanin muminai da munafukai babu soyayya tsakanin muminai da munafukai Allah ta fara ta'ala sai an bato. siffansu wadda na gama gari shi ne cewa ya muruna munkar ya muruna munkar shi munafiki duk inda ya ga ake wa Allah da manzansa biyayya shi yana shigan cikin damuwa bai san ya ga an yi wa Allah biyayya bai san ya ga an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya idan ana son a yaƙi aiki da shari'ar musulunci ire-iren su ake turawa kan gaba za ga mutum yana ikirarin shi musulmi ne amma in ana son a yaƙi musulunci shine a gaba wannan shine ayyun nifa sai a ce maka aiwani ma ma musulmi ne ne ma musulmi ne irin wadda makamancin irin abin da muke gani cikin kwanan nan kaga siyasa na gabatowa za ka dinga ganin abubuwa masu ban mamaki babu mutanen da suka narkar da kunya ko kuwa suka wa kunya naɗin taburma bayan sun gama naɗewa sai suka yi jiba da shi kamar 'yan siyasa shi ɗan siyasa dai jin kunyan kowa ɗai dai gure a cikin su wadda za ka ga mai tsoron Allah wadda zai zo ya kalle ku kuna kallon shi kuna jin shi ya faɗi ƙaryar yaki masu yawa a gaban ku kuma kuna da rai kuna ji kuna gani ya sake dawowa babu ko ɗaya cikin wannan karyakin da ya faɗa wanda aka wajar kuma ya sake dawowa yana kallon ku kuna kallon ki, babu kunyan Allah babu kunyan mutane ya sake maimaita wayannan karyakin da kamar yadda ganna an mana zihiri ɗaya daga cikin masu neman shugabancin kasa ah, domin abubuwan da ake tuhumarsa da shi na kasancewan yana da karkatuwa ba ma zuwa ga addininsa ba ma a'a zuwa ga cocinsa a cikin addininsa ma cocinsa wadda kuma ana nuna akwai dalilai da suke tabbatar da haka da suke nuna haka sai yake son handlers ɗinsa suna son su yi debunking ɗin wannan sai suka yi wani ɗan karamin bidiyo an nuna wa'insu mutane mutum zai ce ni suna na wani ni musulmi ne sai ka faɗa waye tambaye ka waye tambaye ka wai ni musulmi ne to yanzu dazu nake karantawa cikin waɗanda ake nunowa a cikin wayannan videos sun cewa ni musulmi ne akwai biyu daga cikin su wadda sun yi hannun riga da musulunci na ga wani ɗan wannan jam'iyyar ya fito yana cewa da wane da wane da suwa ne suke nuna a matsayin wai dan dai a nuna mutanen da yake suke aiki da shi akwai musulmai a ciki sai aka hado da ka san akwai wanda kawai sunan musulunci suke amsawa ai ba ka da wannan pastor sai dan Ejo Suleiman ire-iren su suna da yawa za ka ji sunan mutum Ibrahim za ka ji sunan mutum eh, Abdul Karim za ka ji sunan mutum eh, eh, yanzu ma wani yayi ake yi na sanya wa ‘ya'ya suna mai kama da na musulmai sunan laraba za ka ji mawasan nan shahararrun mawasa za ka ji sun nuna sawa ‘ya'yan su su john samuel waye waye za ka ji mutum ya sawa ‘yar shi zara ko kuma ka ji mutum ya sawa ɗan shi jamil da makamancin haka kuma ba musulmi ba ne to ina alaƙa tsakanin kafirci da jamal ina ya ga jamal tukunna ina kafiri ya ga jamal daga munafurci ne daga cikin alamun shi ya zanto ana wa Allah biyayya kai kuma kana shigan damuwa ba ka son kaga an yi wa addini an yi wa Allah biyayya Allah tabaraka wata'ala yake wa'annan daga cikin sifofin su na gama gari shine ya'muruna bil munkar ya'muruna bil munkar su duk wani abin da ka sani munkari munanan abubuwa shine su suke menene suke umarni da shi kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah kuma zai iya yiwuwa fa mutum na cewa shi musulmi ne zai iya yiwuwa mutum yana cewa shi musulmi ne وينهون عن المعروف kuma suna hana menene duk wani abin da yake kyakkyawa abin da ya shafi imani abin da ya shafi kyawawan halayya kyawawan ɗabi'u wadda musulunci ya karantar abin da ya shafi ayyuka masu kyau da kuma laduba masu kyau za ga suna hanawa irin shi ne kaga mutum kaga mutum a ma'aikatarsa shi ke sainin din sakula cewa mata ba za su sa hijabi ba in ka je ka duba sunan sai ka ga musulmi a ramadan din da ya wuce in ba ku manta ba akwai wani mutumin da muka yi tsire mai albarka har muka gama tafsiri Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi wulakanta shi da wulakanta shi ala mustawa Najeriya ba sai da Allah da gangan kasan Allah yana wa mutum talala Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi tozar tashi, sai da ya kai shi international tukunna sannan ya jiba da shi lokacin shi ne idan shi kenan don kana cin judge na FCC shi kenan sai ka zama Allah ana titi ku ce akan maganan hijabi a ga wannan baiwar Allah a Firdaus wacce ta ce ita ba za ta cire hijabinta ba aka hana ta falsu ba ana kaiwa da kawowa akan wannan ana kaiwa kawowa akan wannan kai a matsayinka na chief judge din FCC abu na gaban body of, of, ventures suna tattaunawa kai a matsayinka na wana wata ‘yarwa ta tafi wani kotu ta tafi haifot da hijabinta wani alkali in yamuri dama to dama kamar yadda na faɗa jiya nake kaga haɗarin da munafiki yake da shi akan musulmai ya bi na wata kafiri yake da shi domin shi dama kafiri ai kana takatsantsan kuma kana kulawa da tafiye-tafiye da kawowanka da haka domin karka cutu ko amma shi munafiki shi jingina a cikin shi gaje shi kuma zai iya zamewa ko da lokaci in ya zane bai zai baro da kai za ka faɗi domin ka jingina a gare shi ne kana tunanin shi wane ne shi musulmi duk sirrin ka za ka tattauna da shi duk plan ka zai sani don kana tunanin kana tattaunawa da naka ne wannan yar uwa din ta shiga za ta yi a a gaba wannan alkalin da ta ce a nan wancan a fiyarin ta. sai ce mata ai this is not allowed allowed in his court cewa ah, ai ah, tunda yanzu ishu din da yake akwai kararraki da muka shigar nan da can mun shigar da wayansu a nan wayansu an uwa a kudu sun shigar da wayansu a can sa'annan akwai rubuce-rubuce da aka yi ta yi nan da can cewa tun da abin yana kotu har yanzu ta eh, yi hakuri sai kotu ta yi determining din matsayin lauyoyi su dinga sa hijabi a kotu sa'an nan kafin ta fara sakawa amma zai ba ta damar ta yi a appearing a yau amma gaskiya abin nan idan wani lokaci kar ta zo mai kotu a haka kuma ka ja a doka idan aka tafi kotu akan wani abu a lokacin da abin yake kotu ana maintaining abin da ake cewa status quo ana tsayuwa ne akan halin da aka kasance a kai kafin a tafi ina kafin a tafi kotu halin da aka kasance a kai shine cewa wa'ansu sun saka hijabi kuma sun ce za su ci gaba da sakawa akan haka aka tafi kotu sai su ci gaba da saka hijabin har sai kotu ta ce saka hijabin ba daidai ba amma kaga wannan alkali ne ba ya tade yana alkalanci kuma ya san wannan ka'ida ce asasiya a cikin wannan tsari na yahudawa cewa in aka tafi kotu za a tsaya ne a halin da ake ciki ba a tamfarin da wannan status ko din hatta sai kotu ta ba da wani umarni ya sani ba alkali ne ba amma wai a'a wai a cire hijabin sai a jira alhali ya kamata a bar hijabin ne sai a yi ne sai a jira amma yake wai a cire hijabin sai a jira da haka ya kasance da wannan baiwan Allah da ta fito sai ta sanar ta san akwai Muslim Lawyers Association of ta sana cewa ita tana kotun wani kaza kaza kuma ga abin da ya faru kuma ah, an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai muka ce to shikenan ba matsala yaushe za a sake zama a kotun adjournment next adjournment din yaushe ne sai ta faɗi next adjournment din yaushe ne shikenan yan uwa sai aka yi mobilizing lawayoyi ita kaɗai ce mai hijabi a kotun a wancan ranar ko lawayoyi masu hijabi sai su tafi da yawa sa'annan lauyoyi maza musulmai sai su tafi da yawa sun zo su yi abiyarin a wannan kesa kasan ana karanta ana koyan sharri domin wata ran zai yi amfani shi ne za muke karanta wancan shiri da tan dokan da mashaya giya suke yana da wani amfani ne larura ne shi yasa duk wani mutumin da girman kai da hauka ke hawansa wai domin shi lauya ne kawai in na gaji da wani na gaji wallahi za ka yanka wa kanka tiketin jahannama na kai tsaye kana ganin kai lauya ne a irin wannan environment din ai larura ne wannan to in kai lauya ne sai ne Rayar mutum yana wani takama yana wani ganin kanshi kamar wani mini god in ka ce wannan kuma me ya sami shi sai a ce lauya sai ne shiriri ta kawai da wobi da muka je can aka haɗu yana suna da kan camera a ofisit su alkalin da suke kallon kwatro ya ga ga masu hijabai ga lauyoyi ga masu gino. ni ban da gemu ni gemu ina gemu nan na fi shekara ishirin na renan ya kifin haka yana kallon CCTV camera sai ya turo a zo a sanar da kotun gaba daya cewa shi ba zai yi zama yau ba ba za a yi zama a kotun yau ba kowa ya ɗauki din ba za a zauna ba ana cikin haka muna da musulmi ba shine chief judge muna da musulmi shine chief registrar wayannan musulmai ne ana cikin haka ya tuntubi ofisin chief judge kai kuma chief judge shi nan sai ka fitar da sakula kai listin ɗin irin abubuwan da idan lauya zai appearing a kotu zai sanya kaza da kaza da kaza da kaza kai excluded din silently kai excluded din hijabi cewa duk wanda ya irin shiga wadda ya kara wani abu akan wannan bai da bai da audience a gaban kotu musulmi yayi signing the next time da aka tafi sai wannan wannan iyamarin alkalin nan wadda ba musulmi ba sai ke cewa to kaga ai yanzu akwai takura the CJ is, is, an allergy, the CR is an allergy, and the CR signed it. So if an allergy signed it, what is my business? Kaga kai kaburi ya duka wayo kenan kai ka zama da kai da gara saniya wallahi da kai ka zama ba ka da amfani kafiri ya yi amfani da kai an an da musulunci kuma lokacin da kuke rubuta sakula din nan akwai cases pending a kotu kuma ku alkalai ne kun fi kowa sanin cewa ba a tambarin da status quo a lokacin da case yake a ina yake a kotu ko da kai ne CJ ko da kai ne CJN a Supreme Court idan kotu na pending a kotu ko da kotun a gindin bishiya ake yin sunan da kotu doka ta kafa ta kotu ana zaman kotu akan wani abu ko da kai CJN ne ba ka taɓa wannan stethoscope ɗin amma kuma za ga wani mutane mamaki suke bani za ka ga gaggawa da suke wajen su gamsar da abokanan gaban musulunci duk da hakan ba sa gamsuwa sai ka yi ta sacrifice din addininka ka yi ta ɓata addininka wai domin arne ya gamsu ya gama muka yi ta tsire mai albarka a wannan mimbarin cikin ramadan ya gama ya gama aikin sa akan ya gama sije din sa ya ritaya ba karshe ba ke ya gama ya ritaya ya ritaya za a yi appointin alkali a ICC sai dai applying ya je kama kafa aka tura sunan shi aka tura sunan shi aka yi masu jarrabawa kasan su daga cikin abubuwan da turawa wannan suke da su ba su iya munafurci ba akwai abubuwan da ba su munafurci a kansu suka rubuta jarabawa da suka tashi rubuta report a kansa suka nuna cewa bai ma san procedure ba wannan ma cin fuska ne ma ga Najeriya gaba daya cewa mutumin da ya taba yin chief judge bai ma san procedure ba cewa bai san procedure ba aka wallafa wannan rahoton a duniya gaba daya aka kawo applicants din kowa aka wallafa report din da committee din da suka yi examining din su abin da suka yi rating suka yi concluding aka yi disqualifying din shi wannan tozarki ne tun a duniya in bai tuba ba wallahi wallahi ni ba na shakkan Allah tabaraka wa ta'ala sai azabtar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi ya shar'anta hijabi kai ka ce kai musulmi ne ka dinga yaka ka dinga yakan hijabin da ya dace jin kunya body of vengeance din ma sun fito da Allah ya saka wannan ƴar uwa wannan barista Firdaus Allah ya saka mata da alkhairi wanda tsayuwanta tabbatuwanta wani sai je domin certificate sai a ce ai ai ai ai wannan ai kamar yadda in aka tashi yin sabon Allah wajen bikin aure bikin aure bikin suna sai a ce ai aure ai to daya ake yi a rayuwa da haka tunda su daya ke a rayuwa a je a yi cikin sabon Allah a yi reception a yi waye a yi kowace tsaya mutum kana ganin shi ba ma addini ne ka bari sai ran da zai aure zaka ga abun mamaki mutum kana ganin shi dattijon arziki ka bari sai ran da zai aurar da yarsa zaka ga abun mamaki sai ga sai a yi suspending din musuluncin for that period of time a yi wani abu daban sai ka dinga mamaki wayannan wai musulmai ne Body of Vengeance sun suma da suka tashi fitar da rahoto da yake an tsaya an tsaya sun ga cewa ba ba a ja baya ba kuma sun ga alaman cewa kamar na faɗa a wancan lokacin cewa ba a yin doka a a philosophy din yin doka ba ka yin doka da soke din ka yi riga ya nuna maka cewa in ka yi ba za menene ba ba za a yi ba suka zo suka fitar da matsayarsu kan cewa mace za ta iya amfani da hijabi ta rufe gashin kanta ta rufe kunnuwata abinda wani wani musulmi can yake gaggawan signing ne za ka faɗa Allah ran da aka nuna maka wannan takardar akan ga wani doka cikin dokokin da Allah ya shar'anta kai ka rubuta takarda ka sa hannu ka ce ba za yi ba dan ka cimma mai a duniya dan a baka mai a duniya da haka mai hattara duk inda muka tsinci kanmu idan to alal aqalla idan ba mu idan ba mu yi pushin wani islamic cause ba kar mu kar mu kawo masu pushin din wannan abin tarnaki kai baka yi pushin ba kai kuma kana zanto kana kawo masu fushin tarnaki wa yanhauna anil ma'ruf duk wani abu mai kyau sai kaga su ne a gaba wajen hanawa alhali kuwa suna yin shigan musulunci da musulmai suna ce ai mu ma musulmi ne shi yasa ire-iren su da su ake kafa hujja a idan aka tashi cutar musulunci da musulmai sai a ce maka ai ai wani ma musulmi ne ai in fact is even an alaji ka san ka san idan kai aikin haji ka zama general kenan a musulunci ko is even an alaji shi arne idan zai kafa hujja sai ce maka wani ma ba wai ordinary muslim bane ba alhaji ne ma alhaji ne dan haka ake kafa hujja da shi domin shi alhaji ne wannan na daga cikin siffofin munafikai suna umarni da munkari suna hana aikin almaru duk wani abin da ya shafi imani da Allah yin biyayya ga Allah yin shiga irin na musulunci yin shiga irin na musulunci da makamancinsu wata mata taɓa gwadawa a nan wata wata alkaliya ta ce wani kwalikin mu ta ce mai ta ce wa ta ce ya tabar je mu haka kaman abin nan yana ya tabar je mu haka ina ronki da wannan me yasa hakan ya dame ki yana fitowa ya mata mata petition zuwa NJC suka ce kai kai reply shi yasa ya kamata ka san yancinka yana daga cikin abubuwan da yasa lauyoyi suke girman kai suna ganin duk so duk wani mutumin da ba lauya ba suna ganin an cuce shi suna ganin an cuce shi domin suna ganin ai bai san ƴancin shi ba bai san in ya san ƴancin shi ba bai san ya zai kwato ƴancin shi ba da makamancin haka shi yasa a kasashen da suka ci gaba za ka ga kowa tun a primary school ake koya maka right ɗinka za ga yaro ya taso ya san right ɗin shi gaba ɗaya ya san ƴancin shi gaba ɗaya tun kafin ya girma ya san wannan yanci na ne polis bai halarta ya mun kaza ba bai halarta ya mun kaza ba bai halarta ya mun kaza ba bai halarta ya mun kaza ba a doka ina da yancin kaza ina da yancin kaza ina da yancin kaza duk wani abin da yake ma'rufi za ka ga suna hanawa Allah ta ce wa ta'ala yace wa yaqbiduna aydihim dama kitabari ai mu'mini ne jiya muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da sadaqatu qur'an برهان أي دليل دليل على ماذا؟ على صدق إيمان المتصدق كيف كما إذا كنت كبير تباير أنت أنا نيمان ومرايو أنا صنع أي مسا تنكين سلا لازلنا أما سلا جنجوا أنا جاء سوا مرايو لأكا أكا أو أكا auna su أكا كيف su wajen fela aka ɗauki awun من كيف kai dubu har yanzu nan mutane kusan ɗari uku ne aka yi wa ɗinki cikin dubu ɗaya kuma ana son barayin nan ranar sallah su ma su yi murna ba a son su yi kewan cewa ba babu uban su babu uba babu uwa ko babu uba ana cewa a tallafa kai sai ka je ka tallafa lokacin da ka bayar da kuɗin da imanin cewa Allah zai yi ne Allah zai maka sakamako Allah baya mantawa zai baka lada aka ce bayar da wannan kuɗin ba wai ka bayar a gashi dubu ishirin da zai a bani hansar bane a'a gashi dubu hamsin a bani shadda bane a'a ka bayar ba wani abu za a baka a mai gurbin kudin ba suka ce wannan bayarwa da kake yi da imanin cewa Allah zai saka maka za ka je ka samu sakamakon wannan bayarwa a cikin kyawawan ayyukan ka ranar dakin alkiyama suka ce dalili ne akan imaninka a nan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yaqbiduna aydiyahum mutumin da dama bai imani da Allah ba dama kana sauraron zai zai fitar da kuɗi ne yana ga cikin siffofin su ba su iya kashe kuɗi domin a siyar da addinin Allah gaba domin dama shi bai imani da addinin ba kuma dama duk wani abin da ke cin karo da addinin da shi shi yake umarni duk wani abin da addinin ya kawo shi yana menene yana hanawa sa'annan kana sauraron wai zai fitta kuɗi ya ciyar da addinin gaba wa yaqbi duna aydiyahum suna kame hannayensu ai anil infa fi sabilillah anis sadaqa suna kama hannayensu ba za su ciyar ba suna kama hannayensu ba za su bada sadaka ba ai da ba Allah da zai bada ladan sadaka ba su imani da shi ba Allah tabaraka wata'ala yake nasullaha fa nasiyahum sun manta Allah tabaraka wata'ala ba su sanawa da shi sun bar sun bar yin imani da Allah kamar yadda Sheikh Abubakar Jazairi yake cewa yake tarakul imana billah sun je yin imani da Allah tabaraka wata'ala yace wa nasiyahum Allah fa nasiyahum Allah tabaraka wata'ala shi ma sai ya mantar da su ya manta da su su ma suka ce ai me yake nufi da Allah tabaraka wataala ya manta da su da yadda ake raba Allah ai Allah baya mantawa ai shi yasa ka yi ire-iren waɗannan sifofin ana ana kawowa ne fi muqabala za ka ga Allah Allah kai tsaye ba cewa Allah na, Allah ya manta kai tsaye ba za ka taba ganin da aka haka ba amma Allah tabaraka wa ta'ala yana mu'amalar su da irin abin da suka mu'amalci Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fitar da su daga cikin rahmarsa fala yuwaffiquhum li khair ba zai datar zuwa ga aikata alkhairi ba wala yudkhiluhum aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ba zai shigar da ba zai shigar da su aljanna ba bal yatrukuhum bid darki al-asfal min an-nar zai bar su a cikin kololor can cikin kasan wuta khalidina fiha mukhalladin za su dawwama a cikin wutan dawwamammu Allah tabaraka wa ta'ala yace innal munafiqina humul fasiqun lallai munafiqai ne fasikai fasikanci dama shine nisantar da kai daga yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya al-imam sa'di yace Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita fasikanci akan munafikai ay hasara al-fisq fihim لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم ba wai babu wanda ba ba wai babu waɗansu da suke yin fasikanci face bane amma aka takaita fasikanci a kansu domin fasikancinsu ya fi na kowa girma ya ce bi dalili anna a ashadda min azabi ghairi domin dalilin cewa azabarsu yana da tsanani akan azabar wani wadda ba su ba wa annal mu'minina qad ibtulu bihim kuma kasancewa an fitini mu'minai da su sun zama ibtilai ga mu'minai domin munafikai ba dole bane ka iya ka iya gane su ba suna cikin ku suna cuɗanya da ku suna hulɗa da ku suna yin shigowa da fitowa tare da ku yace iskanu baina azhuri suna cikin mu'mine ba za iya gane ba a gane yace wal ihtiraz minhum shadid yana da mugun wahala ta iya kare kanka daga munafiki don kai ba za shigo masallaci ake za a yi mitin za a tattauna wani abin da zai kawo ci gaban musulunci kawai sai ka kalli wani su mutane ka ce wane da wane ku fita ce yaya a gaskiya ban yadda da ku ba da wani dalili da wani dalili za ka ce ba ka yarda da su ba da haka kare kanka daga sharrin munafikai yana da mugun wuya yana da mugun wahala shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace innal munafiqina hum al fasiqun wa'ada Allah al munafiqin wa'ada Allah al munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidin fiha hiya hasbuhum ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم الله تبارك وتعالى يا الكوري ga munafikai maza da munafikai mata da kuma kafirai nara jahannam yayi alkawarin wutan jahannama a gare su khalidina fiha za su dawwama a cikin wuta babu ranar fitowa muddin sun mutu sun koma ga Allah akan munafirci dinnan annifaqul i'tiqadi da kuma kafirci Allah tabaraka wataala zai shigar da su wuta za su kuma dawwama a cikin wutar hiya hazbuhum wannan wutar ita ce ke isar su Allah tabaraka wataala wa la'anahumullah Allah tabaraka wataala yace na la'ance su wa lahum azabun muqim kuma suna da azaba tsayayye tsayayye kamar yadda ga san khalidina khalidina fi hadan bai isa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ya ga cewa wala hum azabun muqim suna da azaba tsayayye ai za a ci gaba da azabtar da su babu kakkautawa ba za a taɓa yin lokacin da wai aka menene ba aka aka aka ba su hutu daga azaba ba Allah ya kare na'am كالذين min قبلهم أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعوا استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون Allah tabaraka wa ta'ala yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwala kamar waɗanda suka gabace ku ai munafikai da su Allah tabaraka wa ta'ala yake yi kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwala sun kasance sun fi sun fi ku tsanani a karfi kuma sun fi ku dukiya sun fi ku tarin dukiya maluma suka ce wannan ishara ne zuwa ga ahlul kitabi yahudawa musamman yahudawa yahudawa da nasara su Allah tabaraka wataala ke ishara zuwa ga su cewa munafukan nan suna irin abubuwan da wa'ancan da suka fi su karbi kuma suka fi su dukiya abubuwan da suka kasance suna yi na fito na fito da addinin Allah tabaraka ta'ala har ya kai da sukan kashe annabawa akthara am wa amwalan aulada sun fi su yawan dukiya kuma sun fi su yawan ɗaya. Allah ta wa ta'ala yace fastamta'u bi khalaqihim wa'ancan nan duk da suna da karfi, duk da suna da yawan dukiya duk da suna da yawan ɗaya, sai zanto babu abin da wannan dukiyar ta amfanar da su fastamta'u bi khalaqihim sai suka suka ji daɗi da nasibinsu khalaqihim ai nasibuhum rabansu sun samu rabansu tun a nan duniya sun ji daɗi da rabansu da haka ba su da nere ne ba su da khala a lahira ba su da rabo a lahira shi yasa ai magabata na kwarai sun kasance idan mutum ya kwana biyu bai ga jarrabawan Allah ba yakan shiga cikin hali na tsoro a yayin da mu murna muke yi mutum cikin kasuwancinsa an yi shekara goma bai yi hasara ba su za su kasance cikin tsoro suna tsoron cewa kar ya zanto Allah ya jinkirta musu azaba ne domin wannan jarrabawan ciwon kai malaria tuntuɓe um, uh, ka shiga abuja a yi bashin motanka a tsaya ta soke ka manzala ne hatta shauka hatta kaya ta soke ka din nan ba da sanin shi wannan kaya da ta soke ka ta zafin nan manzala su zalman ji Allah na kan kare maka zurban karshe duk wata jarrabawa da ka sani idan ya fado wa mumini Allah tabaraka wa ta'ala yana kan kare mai sa shi yasa su idan idan suka ga cewa sun dade ba abin da ya same su na jarrabawa tsoro suke ji kar ya zanto Allah ya jinkirta azaba a gare su domin sun san ibtila'i jifa jifa da sauransu suna kan kare zunubai to wa'annan halin su kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake fastamta'u bi khalaqihim sai zan to rabar su tun anan duniya suka menene suka ji daɗi sai zan to a ranar gobe kiyama ba su da wani abu na rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim domin haka kuma kuka ji daɗi da rabonku a nan duniya kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi daɗin rabonsu a duniya wa kuntum kallabi khadu kuma kuka shiga irin abin da suka shiga suke faɗi na fatanci da ƙarya da kuma jayayya da fatanci domin su turkusar da gaskiya su mamaye gaskiya wa'annan su ne ayyukan da suke aikatawa su ne su ne iliminsu istimta'un bil khalaqi wa khawdun bil batil fastahaqqu min al uqubati wal ihlaki mastahabba man qablahum mimman fa'alu ka sai suka zanto yin fito na fito da gaskiya yin kokarin raunata muminai amma yin umarni da munkari hana wato kyawawan ayyuka irin wa'ancan yadda abubuwan da kwatankwatin abubuwan da wa'ancan suke kutsa kai suke aikatawa Allah tabaraka wata'ala ce irin shi ne wa'annan ma suka yi yace ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa'annan sune ayyukan suka faci a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun wa'annan kuwa sune hasararru babu hasarar da ya kai ayyukan da mutum yayi wadda da yayi su da imani da imani da yadda da Allah tabaraka ala da ya samu daga. amma sai su da rashin imani sai zanto ayyukan nan matattu ne Allah tabaraka ala ba zai karbe su ba babu mutumin da ya kai wannan hasara Allah tabaraka ala ya kare الله تبارك وتعالى يتي ألم يأتهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتبكات أدت بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo masa ba ne ana son kullum mutum ya dinga waiwayan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wa'azantar da mutane da su al-imam al ta'ala ya ta'ala yake kulu ta'ala wa'izan li ha'ula il munafiqin al na lir-rusul Allah tabaraka wa ta'ala yana wayannan munafikai din wa'azi waɗanda suke kafirta manzanni shin ba su da labari ne game da waɗanda suka gabace su نبأ الذين من قبلهم waɗanda suka gabace su qaumi nuhin daga cikin waɗanda suka gabace su ɗin wadda Allah ke tambayan shan labari bai zo bane a gare su yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi da mutanen nabiyullah nuh alaihi salatu wa salam wa ma asabahum min al-gharq al-am li jami'i ahli al-ard illa man amana bi 'abdihi wa rasulihi nuh alaihi salam labari bai zo a gare su ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su waɗanda suka ci imani Allah tabaraka wa ta'ala ya nufar da su cikin ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci sama da sama ta zub da ruwa ya umarci kasa da kasa ta bulbulo da ruwa yanzu babu wani waje babu wani sarari da mutum zai iya tsayuwa face ruwa ya mamaye koman tsayin dutse ruwa ya mamaye haka ɗan dan nabiyullahi no yake shi ce fa'awi ila jabalin ya'simuni min alma dan annabin Allah ba mutane daga nesa wanda ba su da alaka na jini da annabin Allah sun zo sun musulunta sun yi imani da shi da da yayi ba dan annabi yake fa'awi ila jabalin ya'simuni min alma baban yace ya dana babu wani abin da zai kare mutum daga azaban azaban yau din nan babu inda zaka je da wani abu zai iya kare ka daga wannan azaban wallahi bai bi ba ya ji jigan jirgin dan da ya haifa shi yasa har kullun mutum ya zanto mai yawaita addu'a kan ƴaƴansa wa ƴaƴansa Idan ga ƴaƴansa addu'a na shari'a domin ba ba tsanani da kake tsanantawa yaran ba ko ko mu da ido ko ko barazana shi ke sa yaro ya zama so ba gashi annabin Allah annabin Allah ya kasa yin tarbiyya ne Allah tabaraka wata'ala ya da jarrabtarsa sai zanto ɗansa ya ki imani da shi shine abin da ake cewa dan malam yayi mai kenan ya halin malam Allah ya kare wani wani babban malami a saudiya ya zo nigeria mun kasance tare da shi wajen eh, ɗaya daga cikin malamanmu babanmu imamu ahli sunna wa jama'a Sheikh Abdul a Kano sai muke tattaunawa sai aka kawo maganan ƴaƴa wannan malamai ne wancan babban malami ne balarabe ne wannan babban malami ne Sheikh Abdul Wahab kowa ya san shi shine Sheikh Abdul Wahab sai ambaci ana cikin tattaunawa ne sai aka ambaci um, ayyukan da nauyi daga kan malamai na isar da da'awa ayyuka suna masa yawa zaka ga wasu lokutan ma wa'annan manya-manyan malaman wallahi za ka ji tausayin su shi yasa za ga mutum ya yi furfura furfura kansa furfura geminsa kam kan furfura wallahi in ka in ka zauna zaman rana ɗaya da malaman nan wallahi za ka ji tausayin su wata matsala da ake kawowa wata matsala ɗaya da za a kawo maka ana neman fatawa da mafita akan wannan matsala wallahi wata matsalan ta kai ka yi furfura a take kana zaune a wajen kuma a ga furfura yanzu ya fito a kanka wai su abubuwa ne na tashin hankali so da yawa idan muka je wajen malam sai ya ce Allah ya kawo ku ku zauna ga wata matsala nan zamu warware tare da ku yanzu nan an bugo waya an ce kaza da kaza da sai ka sai ka ga kaman kaman ka kwaji takalmin ka wallahi ka bar wajen da gudu wallahi za ka ga wani takwakiya ne wadda kai in da ba don an bugo waya an ce yanzu ya faru ba za ka ce a wallahi wannan ba zai iya faruwa ba ire-irensu suna da yawa ba dole mutum ya yi furfura ba shi ne suka kawo batun ƴaƴan malamai Shi shine balaraban yace yace wa malam yace aulad Allah yahdihim ya ce yaran malamai Allah ne ya shiryar da su Za ka je ka samu sai dai ku ne za ka je ka samu Allah ya dakatar da mutum ɗaya biyu ɗaya biyu sauran kuma idan ka gan su aka ce wani fa dan malam wani yake dan Allah wacce fa ‘yar shekh wani ne ke don Allah ba ba ka ganin shekh kusari kusari rahimahullahu ta'ala daga cikin manya-manyan ƙura wadda tarihin duniya ta taɓa sani shine al-kusari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a amma ‘yarki ‘yarki za ta yi tsirara kanta a buɗe gabobin jikinta a buɗe wai ita mawaƙiya baban da kuma a duniya in za ka jero masu rera Qur'ani wanda suka kware in baka kira shi a na farko ba to ba za ka wuce na uku ga uku ba ka ka kira wasu yansa shi a Sheikh Kishk rahimahullahu ta'ala yake fawa al qusari ai yace Khusari kana karanta Qur'ani amma da alaman baka fahimci abin da kake karanta a cikin Qur'ani ba amma kuma abin abin ka tausaya mai ne domin ba dole bane ya zanto ya iya kontrole ɗin wannan yarinyar ba Ya'yan malamai nawa ne wadda sun yi hannun riga da halayyar mahaifinsu wannan ba dole ba ne wani su lokutan zai iya yiwa akwai sagadi, wani su lokutan kuma zai iya yiwa jarrabawa daga wajen Allah ala. wa ta'ala kaga akasi mutumin da yake karanta ayoyin hijabi idan ya rera ayoyin hijabi kai ta ce yanzu nan aka saukar amma ga irsa ba ma kalan hijabi ba ba ma abu mai kusa da hijima ma tukunna kafin ka fara tunanin hijabi hakan na faruwa wasu lokuta shi yasa kullum duk lokacin da na tuno da fiskan nabiyullahi nuh da iyalan gidansa tsoro nake ji domin wannan annabin Allah ne to kai kai da ma ko a jarabin gidan kuma ba sani ba idan annabin Allah Allah ya jarabce shi da wannan ai kai min babu aula Allah iya jarabtan ka ko shi yasa tarbiyyar ƴaƴa dole sai mutum ya hada da mai ya hada da addu'a musamman ma wannan zamanin da maza da iyaye ne da kansu suke hallakar da ƴaƴan da kuɗin ajuhunsa zai hallakar da yaronsa sai ka gama fata aqidar yaro sai ka kawo shi makaranta to dama shi malamin islamiyya makarantun islamiyya rehabilitation centers ne kai ka haukatar da yaro da kanka ba yaro ya gama zama mahaukaci zai ka kawo wato shi malamin islamiyya ya je ta fama da shi ko na ba ku labari amma ina ganin a wannan a cikin wannan azumin da nake ba ku labari dan uwa malam murtala Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mai lafiya da cikin matasan du'a da muke da shi masu kokari mazaunin garin Jos aka damka mai wa'in yara wa'in yaran masu kuɗi daga Najeriya aka ce da Allah tun da malam kana Sudan da Allah yaran nan ka kula da su ashe yaran an tura su gaza dai ture nan da can nan da can sun gagara sai aka turo su Sudan aka hada su da malam malam yace na zo wata ran na zo na ga yaran nan su bi sun sa shafika sun zo suna kokarin hawan bango yace me kike wallahi malam za mu hawa bangon nan ne sun sha kwaya su iyayen sun san halin da yaran suke amma da yake malamai su ne rehabilitators ko mutum ne zai je duk wayannan abubuwan ina yaran nan suke koya ne za ga yaro shekara goma sha biyu shekara goma sha hudu, shekara goma sha shida har injection yana yi wa kansa na kwaya ina ya gari ina ya koya na za ga mutum ya kawo satellite a buɗe babu restriction za iya kallon ko ina za iya kallon komai har da shi ma a zaune dukkan mun ji labarin wancan yaron a da a cikin wannan Arise TV din nan da su Ruben suke yi na wannan yaron da aka kawo wani dan karamin yaro ina ganin shi kamar shi ma ba su kai zuwa tara ko goma ne wadda a turai ina ganin aka tambaye shi aka ce me yake son ya zama in future yace shi he wants to be a serial killer yace I want to be a serial killer irin wannan yawon neman me yaro yake son ya zama a future din nan aka kawo mai microphone aka ce ne zai san zai I want to be a serial killer ba killer ba serial killer shi ya kashe ya sake kashe shi na shi ya fi zai fi muni a kan wannan da ya kashe 99 wannan zai kashe da yawa domin yana son ya kashe ya zama serial yanzu yana yaro ne yana son in ya girma ya zama serial killer aka tambaye shi me yasa aka fara dan binciken me yasa yake son ya zama serial killer horo films ne baban ke yake so da haka kullum yana cikin kallon horo ba abin da shi bai san rahama ba yaron bai san rahama ba da haka da yaron zai ji wannan kawai yana yana kallon mu kawai prospective class of this thing victim ne dan shi yana so ya zama period killer horo films kawai yake gani a nan gaba abin da yake son ya zama ya zama kenan muna ganin abubuwan nan da yaran nan suke ganin bai da tasiri ne muna ganin bai da tasiri muna ganin bai da tasiri ne sa'annan ka zo ka ce tarbiya waye waye da sauransu yaro ya girma zai jin bai maka biyayya zai jin maganganunka bayan kai ne ka je da kuɗin ka siyo za ka bada wa yaro faida. ka zo ka siyo ka kawo wani fim yanzu ana kokarin a dawo da jahiliya shirka a cikin al'umman musulmai da sunan wai raya gargajiya yanzu akwai cibiya a Kano wadda Faransa take sponsoring da sunan raya al'adun Hausawa sai a ce maka wai al'adu daga cikin al'adun al'autawa ai suna da suna da masu yin dabo suna da masu buri suna da bokaye sai a dinga yin fina-finai wani musulmi ba zai zo ya askin aktin boka malama suka ce haramun ne musulmi ya zo ya askin boka ko ko musulmi ya zo ya askin mushirki mushirki ko ko musulmi ya zo ya askin shedan ya zo ya playing role sun shedan a drama ya za ka yi kai kai ne shedan ko da na minti talatin ne dan Allah ba ka yi wa kanka adalci shedan ba haramun ne wannan sai a zo a yi iri wayannan fina-finan an zo an kawo kamera an zo an kawo abin nan abubuwa sophisticated instrument inda kana kallon abin kamar yana faruwa real an nuno wani mutum ya ajiye ƙwarya wai shi boka ne an kawo suna wani mutum an ce ya kashe shi an nuno mutumin yana ofis ɗin an kawo ruwa a ƙwarya ga mutumin ana ganin shi a cikin ruwan ƙwarya a gidan bokan mutumin kuma ga shi ana ganin shi a zaune a ofis ɗin shi bokan ya ce ga shi ka kashe shi ya kashe shi a nan a cikin ruwan ba a cikin ƙwarya a gaban bokan ba kuma mutumin yana dan ofis ya faɗi ya mutu yaron ka ya kalla sai ka kawo yaro islamiyya ya ce Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumiit shi kadai ke rayewa shi kadai ke kashewa ke malamin nan magareci ne a wancan bokan ma ya kashe ka gurbata aqidar danka sa'annan ka kawo shi islamiyya a yi mai mai bayan ka gama gurbata sa'annan malamin islamiyya wani is yake da wani cikin is yake da wannan abubuwa ne ghairiyat da ake yin imani da su ba a tambaya amma wancan an kawo gashi nan za a haɗa maka abun kuma ka dinga ganin shi kamar real za ga mutum yana kallon film film din da waɗanda suke behind the scene dariya suke yi ba amma kai kana kallo kana ne kana kuka Ka ga tasirin abin ko kamar yadda ka san eh, da gaske ne abin yake faruwa za ga wani yana kallo yana kuka bayan kuma behind the scene masu recording din ma dariya suke yi amma kai da aka yi targeted ɗinka da sakon kana kallo kana kuka kana kallo kana kuka to tarbiyyar ƴaƴa yana da muhimmanci matuƙa yana da muhimmanci matuƙa daga wannan wajen za ka fahimci cewa abin abu ne wanda yake bukatan dagewa da addu'a domin Allah ya dakar da kai ya sa zuriyarka ƴaƴanka su zama ƴaƴa na gari domin da annabin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya jarace shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shin labari bai zo bane a gare su naba'ul ladina min qablihim labarin waɗanda suka gabace su قوم نوح متعن النبي الله نوح ما أصابهم من الغرق العام بجميع أهل الأرض abinda Allah Allah ya nutsar duk mutumin da ke da rai a doron kasa wadda babu shi cikin wannan jirgin sai da ya nufi harwa sai da ya nufi harwa illa man amana bi abdihi wa rasulihi nuh alayhi salam sai dai mutumin da ya kubuta kawai sune wanda suka yi imani da annabi nuh Allah tabaraka wa ta'ala yace wa adin da adawa كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا كذبوا هودا عليه السلام يدعى الله تبارك وتعالى يحلك الدسو muguwar iska aka hallakar su tsabagen iska aka hallakar su gaba gidan suka yi sun karyata annabi Allah ya shan labari bai zo bane a gare su wayancan yace wa samud da kuma samudawa kaifa akhadhatuhum as-sayhatu lamma yadda Allah tabaraka ya hallakar da su da tsawa kawai sauti suka ji mai karfi wannan sauti sautin mala'ika gaba kida suka hallaka Allah tabaraka wata'ala yake bayan sun kafar cewa eh, nabiyullah salih kuma suka je suka yanka wannan wato rakuman wa ibrahim shin labarin mutanen nabiyullah ibrahim bai zo bane a gare su kaifa nasarahu Allah alaihi wa ayyadahu bil mu'jizat adh-dhahirati alaihim yadda Allah tabaraka wata'ala ya baiwa annabin Allah nabiyullah ibrahim nasara kuma ya bashi goyon baya da mu'jizozi na zahiri wa ahlaka malikahum al-namrud kuma ya halakar da an-namrud ibn kan'an ibn kush al-kan'ani la'anahu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi ya bai wa nabiyullahi Ibrahim nasara cikin da'awarsa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ashabi madyan da kuma ma'abota garin madyan wa hum qaumu shu'aib sune mutanen annabi shu'aib عليه الصلاة والسلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة يدى سوما أكا جرجي ذاته أكا كما كاما سودة صوتي صوتي مكربي دكما عذابا عذاب الرانا جرجي الله تبارك وتعالى والمؤتفكات سوني مؤتفكات سوني قوم لوط متعلن النبي الله لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى yadda Allah tabaraka wata'ala ya halakar da su ay al-ummatu al-mu'tafika wa qila ummu qurahum wa hiya sadum والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا الله تبارك وتعالى يهلك su gabaki ɗayansu domin sun karyata annabin Allah alayhi salatu wassalam da kuma fahisha alfasha da suka kasance suna aikatawa wadda a cikin duniya ba taba samun wadda ya rige su yin alfasha ba irin aikin mutanen nabiyullahi lut mutane mutumin da mutane su ne suka fara kirkirar namiji ya dinga neman namiji Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace atatuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah liyadhlimahum annabawan su manzanin su sun zo musu da al bayyinat wato hujjoji bayyanannu fama kana Allah liyadhlimahum Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance ne zaluntar su ba walakin kanu anfusahum yazlimun amma sun kasance masu zaluntan kawunan su ne sun zalunci kawunan su sanadiyar haka suka tantance hallaka Allah tabaraka wa ta'ala ya hallakar da su sun karyata annabawa sun wa gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masu hukuncin da suka cancanta ta wannan abin da suka yi na karyata annabawa da kuma yin fito na fito da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da annabawa da su na sako Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minat والمؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى بيان يا أنبتي منافقين da siffofinsu a ayata bayan ambaci munafikai da siffofinsu a cikin ayoyin da suka gabata sai ambaci muminai da aka san siffofin da ya ambaci munafikai da shi dama shi wancan munafik din ya siffantu ne da siffofi na kafirci shi mumini kuwa ya siffantu da siffofi na imani wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah tabaaraka wa ta'ala yace mu'minai maza da mu'minai mata sashin su waliyan sashi ne ai masoya ne muminai ya'muruna bil ma'ruf su kuma wayannan muminai din suna yin umarni da mai kyau duk wani abin da ya kasance mai kyau al ma'ruf suka ce wato wani suna ne mai gamawa wadda ya gane duk wani abin da aka sani cewa mai kyau ne min al aqaid al hasana cikin abin da ake kudartewa a zuciya cikin aqida wal a'mali salihah cikin kyawawan ayyuka wal akhlaq al fadila cikin halayya masu balala da makamancin abubuwan da suka tafi wannan muminai su suke umarni da shi aka san kuma menene munafikai wayan hauna alil munkar kuma suna hana duk wani abin da ya zama munkari shine duk wani abin da kuma ya zama sabanin wancan abubuwan da muka lissafo duk wani abin da yake cin karo da aqida abin da yake cin karo da kyawawan ayyuka munanan ayyuka kenan da kuma abubuwan da yake cin karo da kyawawan halayya halayya mara kyau kenan suna menene suna hani game da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake wa yuqimuna as-sala kuma suna tsayar da sallah wa yutuna az-zaka suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna yin biyayya ga Allah da manzansa al-imam sa'di yake la yazaluna mulazimina li ta'ati Allah wa rasulihi ala ad-dawam wa'annan mu'minai ba su gushewa cikin suna mulazamar bin Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ala dawam duk lokacin da kagan suna cikin wa Allah biyayya yana cikin falala da mutumin da yake kokarin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kasance a cikin sa shine cewa akwai mutanen da lokacin da kawai suke samun lada a cikin rayuwarsu shine lokacin da suka yi alwala za su yi sallah ko ko lokacin da suka fitar da kuɗi za su yi sadaka ko ko lokacin da suka furta kalima mai kyau wal kalimatu wal kalimatu tayyiba sadaqa iya lokacin da suke samun lada kenan amma akwai mutanen da Allah ya ni'imta su 24 hours ana rubuta masu lada ko da bacci suke yi ana rubuta masu lada idan kana son ka shiga cikin zaman wa'annan mutanen sai ka zanto mutumin da ke amfani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin rayuwarsa lokacin da za ka yi bacci ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kafin a yi bacci ɗaya daga cikin magabata yana cewa inni la ahtasibu nawmati wa qaumati yace lokacin da nake bacci da lokacin da nake farke ni ina fatan Allah ya dindaye ku samun lada yaya domin idan ya dace in bacci yace ya Allah ina son in yi bacci domin in huta idan na dace na samu karfin ibada kaga lokacin na hutun nan hutun nan kamar muqaddima ce na ayyukan ibada da ya niyya in ya ne ya farka sai zan to baccin aikin ibada ce kaman alwala da za ka yi kafin ka shiga sallah baccin nan zai zama mai kaman alwala da ake yi kafin a shiga sallah domin ya hawwala baccin zuwa ne zuwa aikin ibada zai shiga kasuwa in zai tafi kasuwa zai ce ya Allah zan tafi kasuwa da yaddan Allah ba zan cuci kowa ba kuma zan rike amana zai zanto kasuwancin ma ibada duk awasin da zai yi a wajen a wajen kasuwancin sa ko kuwa a ofisin sa duk za su zama ibada shine ihtisabun nau a lokacin da yake barci da kuma lokacin da yake a barci don haka waɗannan mutanen kamar mutumin da kamar jemun nan yanzu da kake gani ka taɓa ganin mutumin da gemu domin domin nauyin gemunsa yana tafiya haka a karkace haka ce wannan wanda ya same ki ai gemunsa ne ya nauyi sai wuya sai karkace za ga mutum ya yi shekara ya shekara 60 yana da gemu kuma wuyarsa sa bai karkace ba ko ka taba ji a tarihi aka ce wani wuyar da karkace domin nauyin gemu sai da nauyi kullu yana da cikin zina yana da cikin ado ga namiji yana daga cikin ado ga namiji to sai mutumin da ya bar gemu ba wai domin yana koyi da kalmat ba kamar wani mahaukaci a zuyu da wani tsirar da yake mai salamu alaikum ka shi no no no don don don say salam to me Look, this beard is not, is not, uh, I'm not keeping this beard because I am, I am a Muslim. Shi yana emulating Karl Marx. ne. Karl Marx ba dinan ne ba ne. Shi abin koyin sa kenan. Yau mai a kulla unasin biman. imani. Shi limamin sa kenan. Wallahi ranar dajin alkiyama za ku ga abubuwa na masu ban mamaki da yawa. A ranar ranar fallaka kenan Allah karka fallaka ranar za ta fanci a ne a ke ba Muhammadu Rasulullah yake bi ba a ke ga wani katon arme ne wata rubuta ba rayuwa a lokaci ne ba ya shige sa ba na karkar kai ya mai sallama Shi gemunsa sa ba wai domin sunna bane yake ajiyewa ba domin yana koyi ne da ubangidansa al-Marx iyadan billah mutumin da ya ajiye gemu domin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam je kai kaga babu ba a ajiyewa akwai akwai artificial wanda yanzu da ake ake mannawa yayi ake yanzu na gemu yayi yanzu ana yayi gemu idan domin yayi ka ajiye ba kala da ai sai dai ka je ka jaddada niyyarka mutumin da ya ajiye domin Allah kuma kaga shi ba a cirewa a ajiye gobe da safe sai a mayar kullun yana nan za ka kowane second kowane mini kowane awa ana rubuta maka rada duniyan nan kai waje gemu na dariya waye asara sai kai asara yi. ba za mu dawoma a duniyan nan ba mun gama dadewa a duniyan nan shekara hamsin masu zuwa ta yawa daga cikin masar da shi shiga kabari a wajen nan da muke zaune waɗanda kuma suke da rai a lokacin na tabbatar maka suna tafiya ne da sanda to sai ta mun dariya sai ta sai dane ni Abdullahi Mubarak wani ba Yahudi ya same shi domin izgiri ya riko kare yace Abdullahi Mubarak da bindin karen nan da gemun nan naka wanne ne kake ganin ya fi falala Abdullahi ibn Mubarak yace eh to kaga gemun nan nawa idan ranar tashin alkiyama Allah ya shigar da ni da gemuna aljanna gemuna ya fi bindin karen ka falala amma idan ranar tashin alkiyama Allah ya shigar da ni da gemun nan wuta to babu shakka dindin garanka ya fi gemun nan falala menene gharar din shiga aljanna ne aljanna ne gemun nan da kake tisbiri da shi ma'ana sakon zuwa ga yau da shi ne cewa gemun nan da kake kake striking comparison tsakanin shi da dindin karanga ni abin da nake nema da gemun nan gina ne in na shiga aljanna shi kenan ya fi dindin karan falala amma mutumin da ya shiga wuta ai alari ma ya fi shi falala ai don haka mutumin da ke neman aljanna izgiri da za a yi mai bai damun shi idan za ka ba ziya ne ke faɗa muku cewa wallahi sallahi na san mutanen da idan wani ya zo wucewa sallah musulmai ne su ba za a ce ga masallata nan sun fito ai in ka zo shi masallaci kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kenan wanka din zai daina sallah domin kuna mai dariyan yana sallah mace mai hijabi mata ma musulmai su za su haɗu a gaba ke ba ki jin zafi ne ke ba ki kaza ne ke ba ki kaza ne masu raurin imani shi kenan sai mutum ya bari abadan mutum ba zai bari ba al'imamu sa'adi yake wa yuti'una Allah wa rasulahu yace ma'anan hakan ai mulazimi ba yadda kamar yadda ake a NYC camp za su ce maka just three weeks now uh, can't you just leave for the period of three weeks sai kai kai fasu tunda abin da su suke ba addini ne, za a yi ajiyewa a wani na tsawon wata ɗaya, sa'annan a dawo a ci gaba addinin musulunci a'a za ka kasance musulmi ne mai Allah biyayya ala dawa wattaqullaha mastata'tum Allah kuma ya san istifa'an kowa daga cikin mu zakiya inda karfin ka ya kare shine biyayya da ake son kai wa Allah wanda kimanin shayatin kimanin sayatin na karfin zai fiye da kai kai inda karfin ka yi kare kenan Allah ya sani Da haka ma'anan wa yuti'una Allah wa rasulahu shine cewa kullun suna wa Allah biyayya suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika sayarhamuhumullah yace wa'annan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai rahamce su Allah ya sa maka tajir waɗanda cikin waɗanda zai rahamce su ke inna Allah azizun hakim Allah tabaraka ta'ala lallai mabuwayi ne ma'abuci ma'abuci hikima duk wani abin da Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta akwai hikima a cikin sa shi yake sanya kowane abu a wajen da ya dace da shi domin lokaci za mu dasa aya nan idan Allah tabaraka ta'ala ya kai mu gobe sai mu cigaba gaba da aya ta gaba wallahu ta'ala a'lam Allahu alam idan da fata wadda ya rubuta tambayan ya zai zai fahimci jawabin da hausa idan wajen da za a yi abin waje ne wadda ake irin wayan wayannan abubuwan amma ba abin da ya kai ku ba kenan abin da ya fi shine ku nisantar da gadare ɗinku reunion ɗinku kar ku kai shi inda ake menene ake irin wannan abin kamar bayanin da muka yi kwanakin baya cewa kar ka kai wajen kanka inda za a dinga tuho maka ce wani ma ai an gaishe ya fito daga waje kaza a za ka ce ai reunion muka je yi ba giya muka je sha ba amma mutane ma za ka bi ka yi wannan bayanin da haka abin da ya fi dacewa shine mu santan kira iren wayannan wajajen mafhum amma idan waje ne wadda akwai sarari ko kuna yin wani abu naku a wani gefe daban su waɗancan mashaya giya suna yi a wani gefe daban da bai shafi gefen ku ba a tsantsan hukunci ba za mu iya cewa haramun ba ne ka je ka yi wannan taron ba amma za mu ba ka shawarar cewa abin da ya fi dacewa da kai shine ka menene ka da ire-iren wayannan wajajen a matsayin ka nawa a matsayin ka na musulmi wallahu ta'ala ala shine abin da ake cewa uh, al'ain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal ainu haqq ainu dinnan gaskiya ne menene ain shine wasu lokutan waɗanda suke da ainu dinnan ma su ma wasu ba su sani ba su kuma sun sani wani bai san yana da shi ba shi sahibul ain idan ya kalli abu abin zai iya lalacewa a take wani irin ido ne wanda yake da karbi idan ya kalli abu idan ya kalli kyawunka ya burge shi yanzu na za ka fara zazzabi ka fara lankwashewa yanzu na a take an fahimci wannan idan ya kalli gida gida ya burge shi gidan zai iya kama da wuta hakan nan ainihin yake shi yasa ya zo cikin asar cewa za ka ga lokacin muna muna makaranta ka san akwai abubuwan da ake tsakanin ɗaliban ilimi don mutum ce kai kai kyau wallahi za ka ce kul masha Allah tabarakallah kul masha Allah tabarakallah idan mutum ya ce kai kai kyau sai ka ce masha Allah tabarakallah in bai domin idan yana da aino bai ce ma sha Allah tabarakallahu ba aino zai menene aino zai same ka shi yasa idan ka ga abu ya burge ka ce ma sha Allah tabarakallah idan kana da aino aino ka ba zai menene ba ba zai shafi wannan wannan abun ba sai idan kuwa aka samu aino wani ya shafi wani abinda ya zo cikin sunna shine cewa wannan mutumin da yake da ainihin din idan aka iya identifying din shi zai zai yi raslu madakhilahu zai wanke gabobinsa daga kan hannunsa nan zuwa nan daga cinyarsa zuwa kasa za a tara ruwan ruwan ana kwarawa wadda ainihin ya same shi a lokacin zai menene zai warke a take wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu sahabi ne ya cire rigarsa sai wani ya ga fatarsa da kyau sai ya kurewa cikin ido kawai sai sahabin ya fara lankwayewa ya zama baya iya tafiya ya zama baya iya bai da kuzari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni aka yi wannan amma kuma ba a san idan domin wanda yake da aino kamar yadda faɗa ba dole bane shi ma ya san yana da menene ba yana da aino ba ba a san idan irin hakan ya faru aka zo aka ce kai ka wanke wa ɗan uwanka cikinka domin a zuba mai ruwa ba a san haramun ne kai kuma ka ce ba za ka menene ba ba za ka wanke ba haramun ne ka ce ba za ka wanke ba domin wannan ayyuka ɗin ba laifinka ba ne kai ma ba kuma ba dole ka san kana da menene ba kana da shi ba shi yasa yake da kyau ah, idan mun yi azkar wai azkar da muke yi na yau da kullum suna karewa suna baiwa mutum kariya daga ire-iren wannan abubuwa azkar din da mutum yake yi da safe azkar din da yake yi da yamma ah, akwai azkar waɗanda ba wahala suke da shi ba kaman ka bari la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ah, mawallafin asarimul ah, albattar ya rubuta cikin littafin sa cewa ya taba zuwa rukuya wa daren aljan sai ya ce mai sai ce wa aljanu ya fita daga cikin cikin mara lafiyan aljanun sai ya ce shi zai fita amma da sharadi ya ce mai sharadi ya ce zan fita daga cikin shi amma zan shiga jikinka shi ne rukuyan kenan kaga kai idan ka je yin rukuyi aljanu ya ce zai fita daga can ya shiga nan me za ka yi ta window ko Sheikh Abba abin nan Abdulsalam Wahid Bari sai yake na yadda yake ka fita daga cikin mara lafiyan ka shige ni can ya saurari fitowar aljan bai fito ba sai ga aljanin ya fashe da kuka sai ce mai ya baka fito ba sai ce ai kai din nan a yau babu shedanin da zai iya shiga jikinka yace me yasa yace domin yau kai la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai dari ko yana da cikin alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi sallam yayi wa duk wanda mutumin da yayi wannan dari cewa shedan ba zai iya cutar da shi ba a wannan rana ɗaya daga cikin falala da ke tattare da wannan kenan sannan yana daga cikin ɗaiɗaikun hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wala ya'ti ahadun bi afdal mimma ata bihi illa rajulun qala bi akthara min dhalik aw kama qala sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda zai yi abin da yafi wannan falala yin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir so dari a rana din nan babu wanda zai yi abin da yafi wannan falala face mutumin da ya yi fiye da ɗari malamai sai suka ce kenan mutum zai iya yi fiye da nawa zai iya yin fiye da ɗari za ka yin ɗari biyu za ka yi ɗari uku yawan yin ka yawan falala da za ka samu ka yi dubu ɗaya ka yi waye da sauransu musamman irin wannan zamanin da muke ciki sa'annan kai babba idan kai azkar kananan yara da ba za su yi azkar ba su ma ana son a dinga masu menene a dinga masu azkar irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake wajibokin sa wayannan azkar din da ake yi da yaddan Allah suna zama kariya daga ire-iren waɗannan abubuwan da suke menene suke faruwa wallahu ta'ala alam na wannan kawai wani dalili ne da shaidan ya zayyana wa mutum shaidan yana son ya yi justify din wannan mummunan abu wannan alfahsha ita kadai Allah ta baraka wata ya mata itlaqin sunan fahisha wala taqrabu zina aka ce kar kusanci zina farawa daga su zina ba rana ɗaya kwaɗa mutum zai fada a cikin zina ba dan kaga mutum ya fada ya dade yana yana yin su ɗan, ya dade yana yin su Da haka wannan kawai justification na ɗan domin ya kwantar maka da hankali ka ci gaba da yi dama kuma yana da cikin ilal illan yin zina matarka matarka na halal dama ɗan. zai sa maka karahiyarta za ka ga cewa ba ta gamsar da kai zai dinga zayyana maka haram domin ka dinga fadawa cikin haram Allah tabaraka wa ta'ala ya kare domin haka mutumin da Allah ya jarabce shi da irin wannan ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita addu'a sa'an nan ya nisanci abokanansa waɗanda suke wannan tare da shi wasu lokutan ire-iren wayannan sabon za ka ga mutum za ga klik ake yi mutane biyu uku mutane biyar sun san inda suke haduwa sun san contact ɗinsu da sauransu to idan kana son barin abin ya zo maka da sauki mutanen da kuke abokanan hulɗanka na wannan sabon Allah maza da mata ka yanke hulɗa da su kuma kana da dama yanzu cikin wannan wata ramadana cikin wannan watan Ramadana muna kyautata zaton cewa babu musulmi da zai je ya danga ya danga wato shafa wa kansa wannan wannan kazantar a cikin watan Ramadan kaga kana da dama kenan na tun a yanzu ka yanke hulɗa da wa'annan kuma ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai idan ka gaskata Allah idan ka gaskata Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da kai kuma zai cire maka wannan cutar da har ta kai ga cewa kana neman dalili ba na ta kake nema ba ma dalili domin ka yi justify ɗan wannan abin kake nema to Allah tabaraka ta'ala zai kawo maka waraka zai warkar da zuciyarka wannan mutumin da ya taba zuwa yake a bashi izini ya je aikata zina safai da suke zaune a wajen suka ce wannan mahaukaci ne ko ko ya haukace ne ko ya sha giya ne wani ya riwaya ma sun ce an ce a tabbatar a shinshina ko abu buje yake ne yana da hankalinsa yana son a bashi izini ya je ya zina manzala Allah sallallahu alaihi a yace atardahu li ummik wanda kake zina da ita din nan ko kake tunanin zina da ita ka tuna yar wani ce kanwar wani ce yar uwar wani ce za ta iya yiwa ma matar wani zai iya yiwa ma mahaifiyar wasu manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai atardahu li ummi zaka ji dadi ka ji labarin an yi zina da mahaifiyarka yace la zaka ji dadi a ji atardahu li ukhti zaka ji dadi a ce an yi zina da yar uwarka manzo Allah ya lissafo mai mata da suke da ƴan uwantaka na jini da shi zai ji dadi yace to hakan nan ma mutane ba su so a yi zina da mata da suke da irin wannan dangantaka da na lissafo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a har ya tashi a wannan zaman babu abin da yake kyama babu abin da ya tsana kaman zina domin haka ka sani zina maluma suka ce ana biyan bashi suka ce ana biyan bashi suka ce man yazni yuzna walau bi gidari baiti duk mutumin da yake zina za a yi zina da nashi abin ya kai ga cewa suka ce ko da da bangon gidansa ne sai an yi zina za ka ja za ka jawo iyalanka bala'i abin ma ya fi muni idan a ce iyalin wani da shi ake da ita ake aikata wannan zina za ka jawo iyalinka bala'i domin akwai yiwuwan a jarrabce ta da irin abin da kake aikata a waje da 'ya'yan mutane da 'yar uwar mutane da mahaifiyar mutane da matan mutane za a iya sanadiyar wannan abin da kake aikatawa wadda wa'annan mutanen ma ba su so haka ba ba za su so haka ba Allah zai iya jarabtan iyalanka da irinsa don haka ka guji wannan muna kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da dagadan mu akan wannan addinin akan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har zuwa lokacin da zamu koma gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kyawawan ayyukan mu cikin mizanin kyawawan ahsanatan mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamata musulmai waɗanda suka riga mu koma a gare shi idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ah, ya sa mu cika da imani wannan lokacin musamman da muke ci malama suka ce wannan a wannan sa'a kafin faduwar rana Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa addu'a baya mayarwa domin haka yana da kyau mu dage da addu'a a kowace ranar juma'a bayan la'asar har zuwa faduwar rana Allah la karban addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa addu'o'in mu na cikin addu'o'in da Allah ke karba a wannan a wannan yiri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su akwai mutane da dama masu neman a yi masu addu'a muna roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya musu bukatun su ya Allah ka zaban mana zuwa shugabanni na gari ya Allah ka sa shugabanni su iya sauke hakkin da ka daura a kansu ya Allah ka sa mu iya sauke hakkin da ke kanmu a matsayin mu na mabiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya muna ka ya Allah wa'annan ɓata gari daga cikin mu waɗanda suke tayar da hankalin bayinka ya Allah ka mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka tsare mu da iyalanmu daga fadawa cikin sharrin wa'annan miyagun mutane muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da cikin abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala kamar yadda ya hada fuskokin mu a wannan waje ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdausil a'la subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk